Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Hauwa Sharif da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau Litinin 18 ga watan Satumba na shekarar 2023. To kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su da farko ga kanan labarai. A yau Litinin ne zauren babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya ke tattaro shugabannin duniya a birnin New York a taron da zai mai da hankali wajen azakami ga samar da ci gaba a duniya. Hukumomin Majalisar Ɗinkin Duniya sun yi gargaɗi a yau Litinin cewa garin Dana na ƙasar Libya da ambaliyar ruwa ta sha har wuya inda dubban mutane suka rasa rayukansu a makon jiya na fuskantar barazanar ɓarkewar cututtuka da ka iya haifar da wani babban tashin hankalin. a yau litinin din na ukraine ta ce rasha ta yi amfani da makami masu linzami har 24 wato marasa matuki har 24 wajen kai hari a yankunan mcclave da odessa To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a yau litinin ake fara taron kolin majalisar ɗinkin duniya na shekara-shekara a birnin New York a nan Amurka. A gobe talata ne shugabannin kasashen duniya za su fara gabatar da jawabai da muhawara akan ajandar taron. Bayan haka za ku ji cewa kotun sauraron kararrakin zaben jihar Zamfara ta yi watsi da karar da tsohon gwamnan jihar Bello Matawalla na APC ya shigar akan zaben gwamna Dauda Lawal Dare inda ta tabbatar da zaben Dauda Lawal Dare na jam'iyyar PDP. sannan za ku ji cewa kamfanin kasuwancin man fetur na najeriya wato nnpcl da kamfanin indorama sun rattaba hannu akan wata yarjejeniya da za ta taimaka wajen samar da ayyuka da ƙarin kuɗin shiga ga ƙasar. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Litinin a wannan lokaci, yau ma muna nan tafa da shirin ilimi wanda ya ci gaba da tattaunawa akan wani tallafin ƙasa da ƙasa da ƙungiyar tarayyar Turai ta ba wasu jami'o'in Najeriya don samar da ilimin fasahar Artificial Intelligence. Amma da farko dai za mu fara da labaran duniya kashi na farko. Masu sauraro Assalamu alaikum ga labaran mai karantawa hawa Sharif. A yau Litinin ne zauren babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya ke tattaro shugabannin duniya a birnin New York a taron da zai mai da hankali wajen arzikami ga sama da ci gaba a duniya. sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya faɗa kafin fara taron na yau litinin cewa kashi sha biyar daga cikin ɗari ne kawai na ɗorewar manufofin ci gaba ake sa ran cimmawa ya zuwa shekara ta dubu biyu da talatin guterres ya ce babban taron zai ba gwamnatocin ƙasashe damar baje ƙwararren tsare-tsare na samar da ci gaba a cikin sauri. manufofin sun hada da kawo ƙarshen talauci karshen yunwa tabbatar da samun makamashi cikin sauƙi da ɗaukar matakan gaggawa wajen magance matsalar yanayi da bunƙasa daidaiton jinsi hukumomin majalisar ɗinkin duniya sun yi gargaɗi a yau litinin cewa garin dana na ƙasar libya da ambaliyar ruwa ta sha har wuya inda dubban mutane suka rasa rayukansu a makon jiya na fuskantar barazanar barkewar cututtuka da ka iya haifar da wani babban tashin hankali gagarumar ambaliyar ruwan da ta kashe mutane sama da dubu uku wasu dubbai suka ɓace ta afka a ƙasar da ke da taban yaƙi da ke arewacin afirka da gamuwa da mahaukaciyar Gaga wato ambaliya mai tafa da ruwa a wato da aka malakabi da daniel a ranar goma ga watan satumba mazauna yankin da ke cikin firgicin aukuwar lamarin su dubu uku da hali yanzu suka rasa matsugunansu na cikin tsananin bukatar tsaftataccen ruwan sha abinci da sauran mahimman ababen bukata na rayuwa a daidai lokacin da ake fargabar barkewar kwalara gudawa da rashin abinci mai gina jiki kamar yadda hukumomin na majalisar ɗinkin duniya suka yi gargaɗi masu aikin ba da taimako na majalisar ɗinkin duniya a libya sun ce ƙungiyoyi tara daga hukumomin majalisar ɗinkin duniya suna samar da ayyukan agaji da taimako ga waɗanda mahaukaciyar guguwar mai tafa da ruwan sama mai ƙarfi ta daniel da ambaliyar ruwan ya shafa cikin 'yan kwanakin da suka wuce. a yau litinin ne ukraine ta ce rasha ta yi amfani da makamai marasa matuki har 24 wajen kai hari a yankunan mcclub da odessa da karin harba makamai masu linzami 17 a ukraine sojin ukraine sun ce sun kakabo 18 daga cikin jiragen marasa matuki na rasha suka kuma kakabo baki ɗayan makaman masu linzami gwamnan yankin odessa ole kaifa ya ce an sake kai hari a gundumar ismail inda nan ce tashin ruwan da ake amfani da ita wajen fitar da hatsi take an kuma kai hari akan wani wurin shakata a birnin velkov ba a dai samu labarin samun rauni ko da sare ba a cikin hare-haren gwamnan yankin mcclough vitali kim ya ce burbushin gini ya haifar da tashin gobara a wani gini yayin da ta tsatsin fashewar wani abu ya haifar da lalacewar wasu gine-gine da ke kusa To kafin ku ji sauran labaran duniyar zamu leƙa ɓangaren rahotanninmu. Yayin da shugabannin kasashen duniya suka fara tattaruwa a birnin New York da ke na Amurka don taron Majalisar Ɗinkin Duniya na shekara-shekara. Ana sa ran za su mai da hankali a kan manufofin raya ƙasa na shekarar 2030 da suka hada da kawo ƙarshen talauci da yunwa da kuma magance sauyin yanayi. Gasar fila Hashim Gumel da fassarar rahoton James Barty. yau litinin ake fara taron majalisar ɗinkin duniya na bana a birnin new york a cewar majalisar ɗinkin duniya shugabannin ƙasashen duniya za su yi muhawara kan gaggauta ɗaukan matakai kan ajandar shekarar biyu da talatin, da kuma ɗaurewa ci gaba na tabbatar da zaman lafiya da wadata ga mafi yawa daga cikin shugabannin afirka idan aka yi la'akari da abubuwan da suka faru a baya ana sa ran batun kujerar mutum sulhu zai yi fice a jawabansu a wannan shekara taron manyan kasashen duniya irin su brics da G20 sun faɗaɗa zuwa Afirka. Farfesa Sifo Sifi shi ne tsohon mataimakin shugaban jami'ar tallafawa ta cibiyoyi a jami'ar Zululand. Ya shaida wakilin murya Amurka James Badi cewa baya tanan Afirka za ta samu kujerar kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya nan ba da jimawa ba. Domin ba kamar G20 ba, kwamitin sulhu yana maganar amfani da ƙarfin soji da tattalin arziki. Sarfila Hashin Gumel daga Washington DC. A gaida Sarfila Hashim Gumel, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ci gaban labaran duniya. A yau Litinin an samar da abinci da magunguna da aka fi bukata ga yankin Nagorno Karabakh da ya balle daga Azerbaijan ta wasu hanyoyi biyu a jere wani mataki da ka iya suka kayar tsama da ke tsakanin Azerbaijan din da Armenia. Kungiyar Red Cross ta duniya ta ce ta aiki da manyan motoci ta hanyar lacin daga Armenia zuwa yankin da ke zagaye da tsaunuka daga kudu maso yamma da kuma hanyar Agdam daga yankin da gwamnatin Azerbaijan ke rike da shi zuwa arewa maso gabas. Aryan bo A jami'in yanki na kungiyar Red Cross ya ce hankula sun kwanta ganin cewa mutane da dama da suka dogara ga tallafin jin kai za su samu mafi yawan abubuwan da suke bukata a nan da 'yan kwanaki masu zuwa. ya ce mutane na tsayuwa kan layukan amsa burodi na awoyi inda ya yi fatan ayyukan tallafin za su ci gaba domin ganin mabukata na samun tallafin da suke bukata akan lokaci. mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen iran nasir kanani ya faɗa a yayin wani taron manema labarai cewa Iran na sa ran samun ta dala biliyan shida waɗanda aka dakile ƙarƙashin takunkumin da Amurka ta ƙaƙaba waɗanda za a maida da su cikin asusun ajiya da ke katar daga ƙasar Koriya ta Kudu lamarin da zai share fagen sakin wasu amurka biyar da ke tsare a Iran da wasu Irana wanda ke tsare a Amurka. Rahotanni daga mutanen da ke da masaniya akan batun sun ce tuni hakatar ta sanar da Amurka da Iran cewa an saki kuɗaɗen a yau Litinin. Babu dai wani tabbaci a nan take daga jami'an Amurkan. kakin kwamitin tsaro na fadar white house john kirby ya shaida wa murya amurka a makon da ya gabata cewa gwamnatin biden na fatar ganin an gudanar da musayar a nan ba da jimawa ba. Za a gaida Hawa Sharif da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. sauraro ku gafarce mu ba za mu samu damar kawo muku rahoto akan hukuncin kotun zaben jihar zamfara ba a daidai wannan lokacin sai kuma shirinmu na gaba idan Allah ya kai mu. A yayin da ake ci gaba da neman hanyoyin da za a ƙara bunƙasa samar da kuɗaɗen shiga a Najeriya, a ƙarshen mako kamfanin kasuwancin man fetur na ƙasar na NNPCL da kamfanin Indorama sun rattaba hannu akan wata yarjejeniya don bunƙasa samar da iskar gas, takin zamani da ƙarin kuɗin shiga ga ƙasar. ana kuma sa ran yarjejeniyar za ta taimaka wajen samar da ayyukan yi kusan dubu hamsin da biyar ga al'ummar najeriya daga abuja wakiliyar muryar amurka halima abdulra'uf ta aiko mana da wannan rahoton Yarjejeniyar da aka kulla a ranar Asabar tsakanin kamfanin NNPCL da Indorama na samar da iskar gas wani yunkuri ne na inganta amfani da iskar gas ga manyan masana'antu masu amfani da iskar gas din samar da takin noman zamani da dai sauransu kamar yadda bangarorin biyu suka shaida. A cewar babban daraktan fannin zuba jari na kamfanin NNPCL Malam Balawunti ababen da yarjejeniyar za ta samar sun kunshi. Isar da iskar gas ta fannin haƙowa da raya ƙasa shimfiɗa ingantattun kayan aikin isar da iskar gas mai ƙarfi ta hanyar bututu masu mahimmanci samar da tsarin sarrafa man fetur a fannin ƙaramar matatar mai wato condensate refinery yana mai cewa gabaki ɗaya abin da ake sa ran za a cimma su ne samar da iskar gas kubi miliyan 800 don amfanin cikin gida sai a wani bangare za a yi amfani da shi wajen samar da adadin iskar gas da ake bukata ga kamfanin indorama da fa'idar da za a samar wa kasuwannin cikin gida don biyan bukatun wutar lantarki lantarki na bangaren masu kasuwanci da sauran ayyuka musamman ma a yankin kudancin Najeriya. A nasa bangare jagoran tawagar kamfanin Indorama da ya rattaba hannu akan wannan yarjejeniya Manish Mundra ya ce. Alfanun da haɗin gwiwa da NNPC zai samar su ne ƙari a saka hannun jari a bangarorin takin noman zamani guda biyu na methanol guda biyu da wani babban aikin samar da sinadari nau'i na daban guda ɗaya baya ga matatar mai da sauran kayayyakin aikin samar da bututun da kamfanin su zai yi yana mai kara da cewa wannan aikin zai sanya Najeriya a matsayin ɗaya daga cikin kasashen da ke samar da sinadarin yuriya a nahiyar Afirka kuma alhakin sauke nauyin aikin saka hannun jari da rarraba alfanun wannan ma'aunin samun ci gaba a fannin masana'antu a kasar. A nasa bangare shugaban kamfanin NPCL Malam Mili Kyari ya yi karin bayani akan ababen da yarjejeniyar za ta samar. Mun dongala hannu ne akan yarjejeniya tsakaninmu da kamfanin Indorama masu yin taki da wasu kayayyaki da aka sani a fatako domin mu fadada kasuwancin da muke da su a ba su gas wanda zai ba su dama su je su yi kamfanin yin taki da kuma methanol da kuma sauran kayayyaki da ake samu daga gas wannan babban dama ce dama shi shugaban kasa Shiwaji Bola mai Tinubu ya ba da umar cewa da za a nemi gas a ba su a yi yarjejeniya da su a tabbatar cewa wannan aikin an fara su kuma a karshen wannan aikin za mu ga wannan kamfanin za ta sa jari kusan dala biliyan bakwai cikin shekara uku uku kuma a karshe kasa za ta samu arziki ko amfani na kusan dala biliyan sha takwas cikin shekara ashirin saboda ta wata dama ce wanda dama kasan take bukata kuma Allah ya kawo ranar shi ana yin su yanzu kuma insha Allah mu da wannan kamfanin mun haɗa hannu kuma babu sakewa insha Allah za a tabbatar wannan ya wakana kuma karin dama ne domin mu tabbatar cewa wasu mutane da suke da niyan yin ayyukan gas din nan su ma duk za mu karfafa su mu zanna da su mu yi wannan kasuwanci na zuwa karshe sai ga amfani za ta zo a kasa kuma dama ce wanda da can dama suna nan amma kuma ba a sa mata hankali ba kuma yanzu wannan lokaci Allah ya kawo lokacin da an sa mata hannu eh wannan yarjejeniya na yau daban yake da wanda muka yi na samun iskan gas da za a sa motoci shi ma mun riga mun rattafa hannu kamfanin nan da muke aiki da su sun ma fara aiki sun kama babu kama hannun yaro insha Allah shi ma nan zuwa wata shida za ga wasu amfanin su kuma cikin shekara za za ga tabbacin kusan motoci dubu ɗari za su samu wannan CNG suna amfani da shi kazalika manyan alfanun wannan damar sun hada da samar da iskar gas sama da TCF biliyan 1.7 ganga miliyan 100 na ajiyar mai samar da kudaden shiga sama da dala biliyan 18 baya ga samar da guraben aikin yi kusan dubu hamsin da biyar lima Abdurra'uf murya amurka daga abuja najeriya a gaida halima Abdurra'uf to yanzu kuma za mu leƙa ƙasar ghana Ƙasar Amurka ta sanar da shirin kafa cibiyar horas da makamashin nukiliya ta farko ta yankin kudu da hamadar Sahara da kuma ƙasar Ghana. Aikin wanda zai ci dala miliyan 1.75 zai taimakawa Ghana wajen haɓaka makamashin nukiliya da kawo sauran wasu shirye-shirye da suka danganci fasahar nukiliya. Ga rahoton Red One Abbas. ba da jimawa ba dai kasar ghana za ta samu na hasasa makamashin nukiliyar ta mai karfi wadda zai dace da matsayin kasa da kasa da ke da cikakken tsaro da kuma babu zancen cunkushewa shirin da farko zai taimaka wa shugabancin ghana da nahiyar afirka sun motsa su cimma su na tsaron makamashi babban mukaddashin mataimakin sakataren kasar amurka ya ce kawancen zai taimaka wa ghana da sauran kasashe masu saukin hali a maganar matsalar makamashin nukiliya director general ghana nuclear regulatory authority dr ni kwashi alate ya ce shirin na da muhimmanci wurin inganta kwarewar aikin fasahar wurin bukatun da za su ba ta damar gina nuclear power plant ɗinta na farko. Developing skills in the nuclear industry is quite a long adult task and is very expensive. Inganta kwarewa cikin makamashin nukiliya na bukatar yin aiki tuku kuma yana da tsada. Don haka za mu yi aiki tare da uh, tura tarin ma'aikatan uh, waje su samu kwarewar da ake bukata to amma ita cibiyar bayar da koron nan a Ghana za a kafa ta kuma akalla za mu iya samun fasahar ba da kwarin gwiwa a nan Ghana. Dr. Alate ya ce kawancin baya nufin cewa Ghana ta zaɓi fasahar makamashin nukiliyar Amurka wa shirin So, has made it very clear that bayyana aikin ya bayyana a fili cewar muna a cikin halin samun tarurruka kuma a gaskiya sun bayyana a fili ga duka masu sha'awa cewar ba za a zaɓi fasaha ba tukun kasar amurka na yin haka ne kuma sun fito sun nuna cewa suna taimakon mu ne saboda suna jin cewa gane wuri ne mai kyau da za a iya soma wannan shiri kuma a gaskiya na jin tarin kasashen afirka suna tunanin shiga shirin na nukiliya da ake ciki in har kasar amurka za ta kasance cikin shirin na taimakawa cigaba ɗin na dai tuntuɓi jafaru ɗan kobiya masanin kimiyya yanayi da halayen sauran halittu makamashi na nukiliya makamashi ne da ke da amfani sosai musamman wannan lokacin da muka samu kanmu duniya tana Kuskantan sananin dumamar yanayi wannan makamashi na nukiliya an san kasashen da suka kware to daga cikin wa'annan kasashe kasan amurka na farko a cikin wa'anda aka fi sani tana amfani da makamashi na nukiliya. Yaya kuka ji sanarwar Amurka za ta yi wannan aikin a Ghana? To abu ne da yake abun fariya makasan ghana to amma dalilan da ya sa amurka suka huskanci kasan ghana tana da yawa in mun dubi sauran kasashen eh, afirka baki daya rashin zaman lafiya ya haɓaka da garuka da yawa kowane irin amfani ghana za ta samu amfanin da ghana za ta samu akan wannan a nan kasan ghana muna da makarantayya wanda ake karantar da yara na fannin wannan abu amma a samu wurin da za su iya su jarraba bashi kisa wannan alkhairi ne ma wannan kasa yana kuma daga irin amfani da gane za ta samu wutar lantarki da ke magance matsalar ɗumaman yanayi radwanallah muktar abbas sashen hausa na muryar amurka accra ghana a gaida redwan abbas To kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci goma sha shida ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Ilimi garkwa ɗan Adam. Can hakika ba da tangarɗa ba kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙayan musulminku. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwa dan adam. A makon da ya gabata mun fara kawo muku tattaunawa da wakilinmu da ke Bauchi Abdulrahman Muhammad ya yi da Zailani Baffa kakakin jami'ar kimiyya da fasaha da ke garin Bauchi game da wani tallafi da kungiyar tarayyar Turai ta baiwa jami'ar tare da wasu jami'o'i a Najeriya game da shirin nan na sabon nau'in na'ura mai kwakwalwa da ake kira a artificial intelligence a wannan mako za mu dora tare da jin karin haske daga bakin zailani baffa to in dai maganar gaskiya zan gaya maka lahar har yanzu mu da Afirka din ba mu kai matsayin da za mu iya amfani da wayanna abubuwa idan har an same su ma ɗari bisa ɗari ba ma'ana akwai lokaci dai da zai zo wanda za mu iya su hmm. amma dai yanzu bangare ne in ka kula na ilimi ake aiki da shi me bangaren ilimi inda za a yi amfani da kwakwalwa da ilimin da Allah ya bamu domin a kirkiro wayannan abubuwan ai mun yi ta kirkiro abubuwa da yawa na ci gaba wanda ilimi da Allah ya bamu a Afirka amma saboda saboda ba mu da abubuwan da za su iya irke wayannan sun fi amfanin wayansu a kasashen waje alal misali yanzu ta ga ko yanzu yadda muke zaune da kai a nan ba lantarki ba wuta to ai irin wayannan abubuwan ba sa aiki sai da lantarki cikakken lantarki a kullum muna da wuta kamar irin mota ce da za a ce maka an kawo mota mai caji da batir ai ba za ta yiwu a ji daɗin ta a kasan ne yadda ya kamata ba saboda me in ta tashi daga nan zuwa jos watakila batir ya yi sanyi kana so kai caji a jos in ka kama hanya a jeji ma sai ka batir ya kamar mai ne ko ina muna da filin stations yawa to dole ne sai da wannan to in babu guraren caji kuma ba wutar lantarki ai kaga motar ta zama hatsari ne in ka ce za ka yi aiki da ita to ko shi wannan artificial intelligence haka yake abu ne wanda yake a yanzu dai bangare ne na ilimi wanda ba za mu daina neman sa ba kuma mu ga cewa mun taimaka wa al'ummomi ba kuma dole sai mu kaɗai nan ba in ka duba ƙasashen da suka ci gaba shi ne ake kokari a kawo mana nan to gwamnatocinmu da aka shiga wannan taimakekeniya da su yaya za ka ga irin yunkurinsu ko ba da kai da guduma da suka nema wayannan mutane don saboda ci amfanin wannan fasaha To gaskiya ka ga wannan abu ba kai tsaye tsakanin gwamnatoci aka yi shi ba. Bangare ne na ilimi. A lokacin da aka zauna an dai yi taro a Batakwal aka kawo na abubuwa kuma har aka tafi can kasar jamus a kai miki na farko duk dai da sanin gwamnati ma'ana amma ba wai gwamnatin najeriya ne su kutumta tashi ta je ta european union mm. uh, ta nemi a yi hakan din ba mm-hmm. yawa ita kanta eu ai ba gwamnati ba ce kungiya ce wanda ta haɗin kan turawa mm. sannan kuma jami'o'in da ta zaɓa ɗin ita ta san halin da ta bi ta zaɓe su mm-hmm. ta ce su za ta ba su wannan grantin kuɗi yana nan na wannan bangaren kuma mm. nan take so a yi karatu ne na ilimi masters degree ne za a yi mm-hmm. na kowanne za a yi shi cikin wata talatin da shida to idan an zo karatu ne wanda za a yi kuma za a yi bincike bincike da kere-kere da sauransu wanda ba lalle eh, jami'o'i guda biyar ɗin na cikin najeriya sai sun amfani najeriya ba ko kuma sosai ba abu ne wanda zai amfani duk ɗan adam na duniya baki daya ilimi ne za a haɗa shi guri guda kuma za mu samu matasa wanda suke da sha'awa a wannan su yi karatun wannan abu har a samu a samu wannan nasara ɗin to saboda haka zai iya kasancewa gwamnatin najeriya yanzu ta sa sha'awa mm. a kai ita ma wanda yake watakila duk abin da za a yi ya zama na cewa ah, hukumomi wayanda suke na gwamnati wanda ya shafi wannan bangaren su ma sun shigo su ga ciwon da su aka yi kuma ya amfani ita najeriya inda za a yi wannan bincike binciken a cikin jami'o'inta to kaman ah, shi dai wannan mutum mutumi kowane ilimi aka samu sa zai so ba wai sai kawai wani sashe kamar misali ko na kimiyya ne kawai zai yi ba dukkan ilimin da yake wanda kuke yake manhajar ku a nan jami'a ta abubakar tawa balewa kwarai da gaske a shi wannan ba lalle kuma zai kasance sai mutum mutumi ba ne mm. wato ita kanta me ake kira kwamfuta eh, na'ura ne kwakwalwa eh. za a iya amfani da ita a saka mata irin wannan ilimi ɗin mm. ka fahimta eh. wanda yake in an shigar da ita ita da kanta yanzu kamar malami kawai yana yana kawowa scripts yara za ta iya duba su idan ta duba su kuma za ta ba kowa makinsa idan ta ba kowa makin sa kuma ita computer kwarai da gaske sannan kuma sai ta ta ba wa malami result da ake so eh. saboda me kamar yadda na gaya ma duk abin da kake so kake so ta yi wanda ka saba yi a matsayin ka da dan adam to za ta yi maka ayu abin software ne ba karfe ba eh. shi karfe karfe ai hardware ne na ake eh. duk abin da ka san zaka iya taba shi da hannu ne ake kira hardware mm-hmm. kamar a engineering amma software wani abu ne na ilimi wanda za a shigar da shi shi process yake yi mm. ka gane yawa eh, yanzu kamar to ba iya taba shi da hannun shi ba a taba shi yanzu kan ka dauki mm. yanzu ayin ka bude computer zaka ga ta ta fito maka da wani sai ce wani ɗanki da girelin ta buɗe ta zo eh. hana haske ko da eh. wani ta fito ma da wasu rubutu to in ji rubutun nan sai ta gaya maka in kaman sai ta baka abubuwa in kama shafin abubuwan da kake yawa kafin nan ma misali akwai eh. abin da ake kiran sa wai ah, antivirus to in ya mutu ko baya aiki kaga za ta fito ta nuna maka ba tambayan da kai ce maka is out of date eh. to duk wannan aikin da wannan akwatin kwamfutar ke wannan ayyuka da za su kara maka ilimi su gaya maka abin da za ka yi su ake kira software. Masu sauraro nan ne kuma shirin namu na wannan mako zai daga aya sai mako na gaba za ku je mu tare da wani sabon shirin inda kuma muke sa ran tabo matsalolin da ɗalibai da iyaye ke ciki dangane da karin kuɗin makarantu na jami'o'i da aka yi a Najeriya sakamakon cire tallafin man fetur da gwamnatin Najeriya ta yi. A madadin wakilin namu Abdulhamid muhammad da kuma jami'ar da ta ba da umarni da daidaita shirin julie lenin gresham naku baban yaji brin ke cewa a huta lafiya sai wani makon can hakika ba da tangarda ba kan jimarar ilimi a gaida baban gida jibrin to yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonnin da kuke turo mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko a yau na haɗin gwiwa ne da fito daga Ado Salati goma ga annabar Jau da Usaini dan ta karasuwa da Baba Gana Alhaji Nuciya Wacakal da Lawal Bin Hambali MK Dan Silba Sokoto da Aliko Auta kafin Yalwa da Jamila da Fati matan Ado Salati goma ga annabar Jau suka ce hana 'yan najeriya yin amfani da janareto da gwamnatin najeriya ke sanyi domin samun musu da wutar lantarki mu je wallahi ba ga bambancin shida a ce ma wanda ke kan bishiya ya saki reshe kama ganye ba domin juma'ar da za ta yi kyau tun daga laraba ake gane ta don haka dai allah ya ji kan 'yan najeriya ba don sun mutu ba sai saƙon mana gabar ke cewa yin sasanci da 'yan ta'adda hakan tamkar gazawar gwamnati ne da fatan gwamnatoci da hukumomin tsaro za su yi watsi da duk wani sasancin su ba da himma sosai wajen kawar da duk wasu 'yan ta'adda a ko ko'ina suke domin babu wanda ya fi karfin gwamnati sako daga haruna muhammad katsina shugaban kungiyar muryar jama'a sai kuma saƙonmu na gaba da ya fito daga salihu isa fa na karamar hukumar dangi ya fara da sallama ya ce yanzu kam karya ta kare wa bodari sai tusa na fara da wannan karin magana ne ga manajan wutar lantarki na jihar kebbi da cewa wannan watan akwai magana karɓar kuɗin wuta ne ganin cewa gobarar tashar turakun wuta da ke birnin kebbi ta ƙone saboda mu da ƙonewar turakun wuta da rashin ƙonewar tashar turakun wuta duk uwarsu ɗaya ubansu ɗaya ba ma samun wuta illa kawai biyan kudin wuta. daga nan sai saƙonmu na ƙarshe da ke cewa nuna halin ko in kula da gwamnatin jihar katsina karkashin jagorancin gwamnar dukkan da ta yi gidan rediyon jihar katsina ktrs hakan ya sa lumfashin gidan rediyon na neman ɗaukewa da fatan gwamnan radda za ta kai wa gidan rediyon ɗaukin gaggawa saƙo daga haruna muhammad shugaban ƙungiyar muryar jama'a madalla yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya. A yau Litinin zaren babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya ke tattaro shugabannin duniya a birnin New York a taron da zai mai da hankali wajen azakami ga sama da ci gaba a duniya. Sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya faɗa kafin fara taron na yau Litinin cewa kashi sha biyar daga cikin ɗari ne kawai na ɗorewar manufofin ci gaba da ake sa ran cimmawa ya zuwa shekara ta dubu biyu da talatin. hukumomin majalisar ɗinkin duniya sun yi gargaɗi a yau litinin cewa garin dana na ƙasar libya da ambaliyar ruwa ta sha har wuya inda dubban mutane suka rasa rayukansu na fuskantar barazanar barkewar cututtuka da ka iya haifar da wani babban tashin hankalin har ila a yau litinin na ukraine ta ce rasha ta yi amfani da makamai marasa matuki har 24 wajen kai hari a yankunan mclove da odessa da karin harba makamai masu linzami 17 a garin wato a kasar ta ukraine sojin ukraine sun ce sun sha 18 daga cikin jiragen marasa matuki na rasha suka kuma kakabu baki ɗayan makaman masu linzami. a yau litinin an samar da abinci da magunguna da aka fi bukata ga yankin nagorno karabakh da ya balle daga azerbaijan ta wasu hanyoyi biyu a jere wani mataki da ka iya sauƙaƙa 'yar tsama da ke tsakanin azerbaijan din da armenia To masu sauraro a nan za mu dasa aya a shirinmu na wannan lokacin sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauki da wani sabon shirin. A madadin Hawa Sharif da ta taya na gabatar da shirin da Fiona wadda ta hada shirin ta kuma ba da umarni da ma injiniyan mu Jumbe Hamza. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.